Wannan shi ne darasi na uku a Family Relationship Vocabulary wato kalmomin da ake yawan amfani da su a wanda suke nuna dangantaka a tsakanin family mu. Idan wannan shi ne karanka na farko na ziyarta wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing, ka yi liking sannan ka yi share na wannan bidiyo ɗin. Kalma ta sha biyar a nan ita ce My sibling born to my father or mother. Ɗan da aka haifa wa babana ko kuma ɗan da aka aifawa mamata idan ka lura ne yana nufin cewa shi wannan ɗan baban ku ba ɗaya da shi ba amma mamar ku ɗaya ko kuma mamar ku ba ɗaya da shi ba amma baban ku ɗaya to da wani suna za ka kira shi za ka ce mishi half brother in namiji ne half brother rabin ɗan uwa in ko mace ce za ka ce mata half sister half sister rabin 'yar uwa ɗan uwanka wanda baban ku ɗaya amma ko mama kowa da tashi shine half brother ko kuma mamar ku ɗaya amma baba kowa da nashi shine half brother in mace ce half sister sai na sha shida step parent step parent yana nufin me new post to my parent new post to my parent sabuwar matar babana sabuwar matar babana ita ce ne step mother step stepmother sabon mijin mamata shi kuma shine stepfather mijin mamarka wanda ba shi bane babanka shine stepfather naka ko kuma matar babanka wanda ba ita bace mamarka ita ce mai stepmother taka sai next na ƙarshe stepchild stepchild shi kuma me yake nufi child of my spouse but not me ɗan matata ɗan matata ko kuma 'yar matata ko ɗan mijinki ko kuma 'yar mijinki ita ce sports child naki in namiji ne step son idan ko mace ce step daughter in namiji step son in mace step daughter wato wannan yana nufin ɗan matarka kai namiji ko kuma 'yar matarka ko kuma ɗan mijinki ko 'yar mijinki in namiji ne step son in mace ne step daughter wannan shine ƙarshen wannan darasin na takaita shi ne saboda lokaci sai kuma mu tafi kan exercise namu kai tsaye wannan shine exercise namu kamar yadda muke gani idan baka fahimci wannan darasin ba ka koma tun daga farko ka fara karantawa kafin ka shiga cin exercise saboda ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin cewa kai ma kana ba da gudunmuwa wajen exercising ba wai sai ka jira an ba da amsa ba a'a idan ka karanta question ɗin sai ka dakatar da bidiyo ɗin kai post na shi in kai post na shi ka yi iya tunanin amsan da kwakwalwarka sai ka bayar da amsan da kanka sai kuma ka yi a filin bidiyon ya ci gaba da tafiya sai ka gani amsan da ka bayar ɗin ta yi daidai da wanda muka bayar ko kuma ta yi kuskure idan ta yi daidai ka yi komai kiliya kenan idan kuma ka yi kuskure sai ka ƙara gwada akan tambaya ta biyu ka dai iya bakin ƙoƙarinka wajen ganin cewa kana yin ƙoƙari wajen amsa tambayoyi daidai za mu shiga cikin classwork namu kai tsaye ya ce complete the following with the most appropriate option ka karasar da waɗannan sentences din da option ɗin da ya dace ga option na abcd a ya ce ni husband to my mother sabon mijin mamata mijin mamata kenan wanda ba babana ba sai b son of my wife son of my wife ɗan matata ɗan matata wanda ba ni ba ne na haife shi a'a ɗanta ne wanda na aure ta tana da wannan ɗan dama sai c the sister that we have the same father but not mother ‘yar uwata wacce muke da ma muke uba ɗaya da ita amma uwarmu daban da ita ‘yar uwata da muke uba ɗaya amma kuma uwa ba ɗaya ba to number one ya ce my stepfather is the dash my father is the dash who is your father? new husband to my mother right answer nan ita ce a eh, new husband to my mother sabon mijin mamata new husband to my mother sai tambaya ta biyu my half sister is my half sister is rabin yar uwata ita ce ita ce waye C the right answer is C the sister that we have the same father but not mother yar uwata wanda muke uwa ɗaya da ita amma uwar mu daban-daban ita ce ne half sister mm -hmm. but not mother. Sai na my stepson is, my stepson is, why ne stepson naka? Wannan mun sani ko saboda shi kaɗai ne rage, shi ne bi, son of my wife, ɗan matata. Wannan shine ne ƙarshen darasinmu na yau sai kuma ku bibiye mu idan mun sake ɗaura sababbin darasinmu. Idan ba ku yi subscribing ba ku taimaka ku yi subscribing ku danna like idan kuna da tambaya ku yi mana ita a comment box sannan kuma ku yi sharing na wannan bidiyon na Allah ya taimake ku.